بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رابط تاشي درسينا دريد تلاتين دأكو شكرا الجامع الصحيح نا إمام مسلم yau bakwai ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu za mu tashi wani babi kenan ba yi ƙura yau mal juma'a na'am arma bismillah إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد to wai zai ويلي zai karanta mana mata yasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جزاك الله خير نعم نعم باب ما يقرأ في يوم الجمعة Na'am babu ma yuqra'u fi yawmil juma'a abinda ake karanta babun abinda ake karantawa a ranar juma'a دا ياي باب ما يقرا في صلاه الجمعه ننكو باب ما يقرا في يوم الجمعه نعم نعم قال المصنف نعم المصنف الإمام مسلم رحمه الله عليه يجي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نعم قال حدثنا عبد بن سليمان اها mhm. عن سفيان عن سفيان نعم عن مخول بن راشد دجا مخول بن راشد بضم الميم وفتح الهاء نعم عن مسلم daga muslimul batin daga sa'id ibn jubair daga abdullahi ibn abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a sallar alfijir ranar juma'a alif lam mim tanzilu as ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر دكما هل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين كما تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا كرنتا و رانر واتو أسلر جمعة suratul juma'a da kuma suratul munafiqi ina hadisin ibnu abbas kenan wannan baya cikin bukhari ko ah, ah, wanda muka wanda yake a bukhari hadisin ibnu mas'ud ne ko ah? bab ma yuqra'u na bukhari na ibn hadisin ibn mas'ud abu huraira hadisin abu huraira ne na'am shi muka karanta hadisin abu huraira ne a cikin bukhari قال وحدثنا ابن نمير اها عبد الله محمد كنا حدثنا ابي ايه بابنسا عبد الله بن نمير الحمداني يحول سندي قال وحدثنا ابو كريب ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع وكيع شيني ابن الجراح dukkaninsu su biyun daga sufiyan a sauri da wannan isnadin tamkarsa albatin me yasa ake ce masa albatin la gaskiya ban san ba zan iya eh, ku nemo mana sa wani ya binciko a cikin siyar alamin nubala me aka ce a kansa na a yanzu ba in sha Allah ba <laughs> a yi zamanka ga masu masu nan a hannunsu a ah, ga shi eh, ga ku gani a cikin wannan abin muslimul batin wannan sai kun je siyar za ku samu dalilin da ya sa ake ce masa na'am mm ci gaba alhamdulillah muhammadu bin bashar mhm muhammadu bin ja'far na'am alhamdulillah shu'ba na'am An mukhawwal bi hadha al-isnad daga mukhawwal da wannan isnadin tamkarsa a cikin sallolin guda biyu dukkaninsu kamar yadda sufiyan ya fada wato sallar asuba da kuma sallar juma'a mhm alhaddathani na har na'am haddasa na wakiyya na'am an sufiyan mhm an su ibn ibrahim daga sa'ad ibn ibrahim an abdurrahman al'araj. daga abdurrahman al'araj. daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة الإسلام تنزيل yana karanta yana karantawa a sallar asuba ranar juma'a da alif lam mim tanzil ita ce sajda kenan wa hal'ata da kuma hal'ata wannan shine eh hadisin abi hurairah shine a cikin bukhari daga hadisin daga riwayar sa'ad ibn ibrahim atna hasana cewa mutanen madina ba su yi aiki da shi ba aka ce to ai ga sa'ad ibn ibrahim shi ruwaito shi kuma haka yana limanci a madina kuma koyaushe ita yake karantawa na'am eh to eh to ah, gaskiya kamar ziyada da ta zo a hadisin ibn mas'ud yudimu zalika yana dawama akan haka yana nuna wannan to amma kuma a waɗansu hadisan da suka zo na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asuba din ranar juma'a da da da a qaf a sallar juma'a ne yayi sallar asuba ranar juma'a da ina jin ko suratu sad ne ne da karanta da ba dai as din ba ina wannan yake da Allah ka kawo mun فتح الباري ابن رجب ابن رجب ابن مسعود خرجه الطبراني يديم ذلك ورواته كلهم ثقات إلا أنه روي عن أبي الأحوص مرسلا فبدأك أقول اختلاف بين الوصل والإرسال وإرساله أصح عند البخاري وأبي حاتم والدار قطني وقد خرجه ابن ماجه من وجه آخر عن أبي الأحوص عن عبد الله موصولا بدون ذكر المداومة وقد اختلف العلماء في قراءة سورة معينة في صلاة معينة فكرهه طائفة وحكي عن أبي حنيفة ومالك ولم يكرهه الأكثر بل استحبوا منه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آه ثم اختلفوا هل يستحب المداومة على ذلك في كل جمعة فقال بعضهم لا يستحب ذلك بل يستحب فعله أحيانا وهو قول الثوري وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وعلل بأنه يخشى من المداومة عليها عليه اعتقاد الجهال وجوبه وأن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سجدة أو أنها ثلاث ركعات ونحو ذلك مما قد يتخيله بعض من هو مفرط في الجهل وقال الأكثر بل يستحب المداومة عليه وهو قول الشافعي وسائر من سمينا قوله وهو ظاهر ما نقله إسماعيل ابن سعيد الشالنجي عن أحمد فإنه قال سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة فقال نراه حسنا أن تقرأ ألف لاميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان ورجحه بعض أصحابنا وهو الأظهر وكان السلف يداومون قال, الأج... قال الأعرج كان مروان وأبو هريرة يقرآن في صلاة الصبح بألف لام تنزيل وسورة سورة السجد سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في كل جمعة في كل جمعة صلاة الصبح صلاة الصبح وقال الشعبي ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا تنزيل وهل أتى خرجه ابن أبي شيبة واعتقاد فريضة ذلك فرضية ذلك فرضية ذلك بعيد جدا آه ولا أما دي آه، آه، آه، إتدي كان تدل على الديمومة sai dai ba nassi ba ce akan daimuma don haka a idan wani lokaci tafsir ya kan sa din a gidan wamar ko <laughs> ibn hajar a ba sa da a ba su dawoma ba basa da asuba ba su dawoma ba eh na ce maka ba su dawoma ba yawwa kai da kake zuwa lokacin hajji ba sa dawoma na'am eh كل ابن العربي آه ya ce shi ibn al'arabi ya ce yan bari an yi fa'ala zalika fil aghlabi lil qudwa wa yaqta'u ahyanan لئلا تظنه العامة سنة وهذا على قائدتهم أي المالكية في التفرقة بين السنة والمستحب وقال صاحب, صاحب المحيط من الحنفية يستحب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره لا يجزئ غيره وأما صاحب الهداية منهم فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي وإيهام التفضيل وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط فإنه خص الكراهة بمن يراه حتما لا يجزئ غيره أو يرى القراءة بغيره مكروها wato a gaskiya

ba za ka sami waɗanda koyaushe za ka iya gaya musu ɗin ba tunda ba zai yi a ce kullum kai sai ka faɗa ba suna abin da suke complain su kuma kaji akwai ashabul azar ko ne yi ba da umarni a yi tafi a yi abin nan

wani ga abin da ibn abu na ya faɗa na'am mu ci gaba to na'am na'am na'am daga babansa daga al'a'araj daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqra'u fi subhi yawm al cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a sallar asuba ta ranar juma'a da alif Lamin tanzil a a farko a raka ta biyu kuma al'ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wannan riwaya ta zo da tafsilin cewar a ba wai da tafsilin yadda karatun yake wadda da ya zo a waccan riwayar bil ijmal ba tare da bambancewa ba wacce ce a raka a farko wacce ce a raka a ta biyu na'am babun salati ba'da juma'a to babun sallah bayan sallar juma'a wato nafila bayan juma'a قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله نعم عن دقى سهيل ابن أبي صالح عن أبيه دقى بابنسى أبو صالح السمان عن أبي هريرة دقى أبو هريرة يتي رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا صلى أحدكم الجمعة إذا أنت ينكو يسلى الجمعة تو يي يسلى ركعة خطباينتا نعم قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وعمر الناقد ده عمر الناقد قال سكتشي حدثنا عبد الله بن إدريس نعم عن سهيل دقى سهيل دقى بابنسا دقى أبو هريرة يتشي قال رسول الله صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم ياتشي إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة إذا كنت صلى باين جمعة تو كنت صلى ركعة هدو amurin ya ƙara a riwayarsa ya ce ƙala ibn idris ya ce ƙala suhail suhail ya ce in wani abu ya sanya ka gaggawa to kai sallah raka a biyu a masallaci da kuma raka a biyu idan ka ko na'am na'am ابن عبد الحميد الضبي يحول سندي قال وحدثنا عمرو بن ناقص نعم وابو كريب قال سكتي حدثنا وكيع وكيع يا ذا تابنا عن سفيان daga Sufiyan, dukkaninsu daga Suhail daga babansa daga mahaifinsa shine Abu Saleh daga Abu Huraira ya ce. maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk daga cikin ku zai yi sallara yake yake yin sallah bayan juma'a to yayi sallah raka'a hudu baya a cikin hadisin jarir babu minkum sai man kana musalliyan ba'dal juma'a to wannan hadisin shine ya bayyana umarnin da ke cikin wancan idza sallaitum ba'dal juma'a fa sallu arba'an kun ga zahirin wannan umarni ne mm. to amma wannan ya nuna a wannan riwayar ta nuna akwai ikhtiyar an rataya shi da mm. da sharadi mm. wanda zai yi sallar to raka mafhumin sa wanda ba zai yi sallar ba ba sai yayi raka'a hudu din ba amma in dai zai yi to yayi raka'a hudu na'am ba ta da alaƙa da arrawati ba ta cikin arrawati wajen alƙa'ili na biha hmm. na'am na'am da muhammad ibn rum suka ce allais ibn sa'ad ya hawala sanadi na'am na'am daga nafi' daga abdullah shine ibn umar <clears throat> ya kasance idan yayi sallar juma'a sai ya fita wato daga masallaci yayi sujada sujada biyu wato ya raka'a biyu fi baiti a gidansa sannan ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata haka yahaya ibn yahaya ya zanta mana hadisi ya ce na karanta a wajen malik daga nafi'

har sai ya fita daga masallaci sai sallaci sallaci a biyu fi baitihi a gidansa ya haya ya ce a ina ji ina tsammani na na karanta a qara'atu fayusalli sai je yi sallah au albatta ko kuma ma ina yankewa wato ba ma zato ɗin ba Mm. Eh, eh, eh wato dai ba a masallacin ba eh. ah. <laughs> don ɗaya daga cikin illar rashin yin ta a masallacin shine a kada a wa su ringa ɗauka kan cewar wato cikon juma'a ce mm. sai an yi ta ne ake cika juma'a sama wanda suke daga an yi sallama su miƙe su ce za eh, eh. to yanzu menene a bambanci tsakanin wannan hadisin na ibn umar da kuma na abu huraira ya za a yi akwai zahirinsa kun ga akwai bambanci ko shi wannan daga fi'ili ne wancan ku daga ƙaul hmm? to me taujihinsa na'am kaulin za a rinjayar ko mm, tun da alkaul a wato akwa min alfi'il domin alfi'il la'umu malahu kuma shi fi'ili zai iya ɗaukan ihtimalat da dama saboda haka almustahab na na yin nafila bayan juma'a raka'a hudu ne raka'a biyu wanda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba za a ce ta yaya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da yake shine al-mafdhul ba dai har an ce al-afdal din shine raka'a hudu wanda ya fada hmm? to sai a ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi aiki wanda yake a dangane da sauran al'umma za a dauka al-mafdhul za a dauka aikin mafdhul ne amma fi haqqihi shine al-afdal saboda idan da saboda sun yi taujihin wannan da cewar halinsa sallallahu alaihi wasallam da yake shiga lokacin da yake yin hudu ba saboda tsananin fushi da yake yi da ɗaukaka murya da yake yi kamar wanda yake gargadi kan cewa ga sojoji nan sun zo to wannan halin da yake shiga to shi yasa a wato yake haffafa ma kansa ta hanyar ya sallaci raka'a biyu kawai maimakon raka'a hudu din wanda ke ita ce za a yi to amma to wannan sai ya nuna cewar in ba wanda yake kamar irin wannan halin ba na annabi sallallahu alaihi wasallam wato saboda ko limanci ko wani abu ya shiga cikin irin wannan hali asali zai raka'a hudu ne eh, na'am Mm. ka aishi sallah alaihi wasallam da ya biyo eh, eh, da ya je gida din ba hudin yi ba biyu ya yi. Mm. ha gidi bai yi hudun ba wanda shi ne taujihin da zan iya tunawa wato na ji ah, ah, Allah shaukani ya ambace shi Allahu akbar Allahu akbar haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba na'am wa Zuhair na har? na'am wa ibn zuhairu ya ce na'am na'am an zuri an salim na'am daga babansa ta sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana salla raka a biyu bayan juma'a wannan da mutaba'ar nafi' kenan mutaba'a ga na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج دقى عبد الملك ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار نعم عمر ابن العطاء ابن عطاء ابن أبي الخوار أن نافع ابن جبير شوى نافع ابن جبير أرسله إلى السائل ابن أخت نمر يسأله عن شيء يا ترى شيء زواج السائل دون أخت نمر yana tambayarsa kan wani abu da muawiya ya shi yana yi a cikin sallah sai ya ce na'am sallaitu ma'ahu nayi sallar juma'a tare da shi a cikin wannan ɗakin da ake ma umara wato al-maqsura ɗaki ne ake da aka kashe sayyidina ali muawiya radiyallahu anhu sai ya sa aka aka kange ɗaki a cikin saho inda yake tsayuwa da shi da Eh. Eh, da shi da security ɗinsa mm. da sarki yake tsaya wani sarki oho eh na ɗauka nan kano ba a yi ba mu da matsura amma mai dugure an ce akwai ko mhm. Mhm. Eh, to shi wancan gini ne Maksura gini ce su ta yi ɗaki ne a kai mhm. yayin da liman ya yi sallama sai na miƙe a wajen sallata sai na yi salla yayin da ya shiga wato shi sai na mu'awiyya kenan arsala ilayya sai ya turo a kira ni ya ce kada ka sake komawa da abin da ka aikata idan ka sallaci juma'a kada ka sadar da ita da wata sallah hatta ta kallama ai hatta ta ta kallama har sai ka yi zance au ta haruja ko ka fita daga masallaci don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da haka Allah salatun bi salatin hatta na takallama au na huda. Allah tu sala salatun hatta na takallama babu bi salatin nan. Ku a taku nusa jik akwai bi salatin? Eh salatun bi salatin Allah tu sala. kada mu sadar da wata sallar tare da wata sallah har sai mun yi magana ko mun fita domin wannan din shine zai maganin wannan illar ta a ɗauka cewa an sadar da ita da waccan sallar ce mm. mm, ba ne a takrib da Allah ba ma sallar juma'a ka ɗin ke a a sallar farilla eh eh na'am haka ne Allah eh kada a sadar da wata sallah da sallar da aka yi ba amma ana nufin da sallar farilla mm. na'am ban ji ba a'a ya saba ba za a ce ba za a karba ba ya dai ya dai saba sunna mm. wannan ma min afradi muslim as-sa'ib ibn yazid أبو يزيد الكلبي الأزدي ابن أخت نمر من الطبقة الأولى أنا آه. كو نعم ألف مئة خمسة وستين ألف ومئة 65 1165 ko ku nemo shi a cikin bukhari da Allah sai ma anan ya ce maka yana cikin bukhari na'am karasa sai ka nemo mana daga lambar hadisin na'am قال حدثنا حجاج بن محمد المسيسي الأعور وانا شيني أثبت الناس عن ابن جريج نعم قال ابن جريج يتي ابن جريج ياتي أخبرني عمر بن عطاء يا عمر بن عطاء أخبرني أن نافع ابن جبير شوى نافع ابن جبير أرسله إلى السائب ابن يا تورا شي زواج السائب ابن يزيد شيني دي السائب يوا أنا شي مثل ابن أختي نمر ya kwararo hadisin da kwatankwacinsa sai dai shi ya ce a tasa riwayar yayin da ya yi sallama sai na miƙe a makamina bai ambaci al'imam ba bai ce falamma sallama al'imam ba a ga muslim ina ya da alfas <laughs> eh. al-misisi بالصاد المصيصي مصيصة سنان قرينة الشام تركيا تجيكو حجاج بن محمد المصيصي الأعور نعم نعم ايه ايه ان يريت عن عبد الله عدد a'a ya danganta idan ahlul kufa ne sai ya zamanto ibn mas'ud idan ahlul makka ne sai ya zamanto ibn abbas na'am kuma waye dai inda dole sai kayi ta'yin sai kayi ta'yin al-muhmal wannan shine ake cewa al-muhmal suna wanda yake ba a faɗe shi cikakke ba to dole sai ka yi ta'ayyinul hmm, ka ayyana wanne ne daga cikin abdallah a ka rubuta ka ce ka'ida ce ka'ida malam hashim shine kawai sai ka yi tatabbu'ut turuq sai ka yi tabyinul muhimmal a ka dauke ta ka'ida akwai waɗansu ka'idodi da ake kawowa alal misali kamar Sufyan ibn uyana da Sufiyanu Sauri, inda za ka mai zai su da ta anhu to haka din ne waɗannan ma za ka iya yi yanzu kaga kamar alƙama an abdullah ko abu wa'il an abdullah kasan ibn mas'ud ne saboda su ne malaman kufa ne kuma su ne sanannun almajiransa ah, haka zalika nafi an abdullah an san ibn umar ne sa'id ibn jubair an abdullah fil ghalib ibn abbas ne amma yana riwaya shi ma daga ibn umar yana riwaya daga ibn zubair saboda haka kaga nan wajen dole sai kayi tawakku sai kayi bincike na'am a baya ruwaya daga ibn mas'ud sa'id ibn jubair baya ruwaya daga ibn mas'ud ikrima eh, eh ikrima an abdullah ibn abbas ne duk da yana da ruwaya daga ibn umar to alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk